Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatun sunana da Isa Gwanja ina yawan masoyana da yan uwana fatan alkhairi da kuma fatan an waye gari lafiya sannan ina yawa yan uwana da ke zaune a kasar Maiduguri jaji da ta'aziyar abin da ya faru <clears throat> da kuma ban haƙuri da kuma Allah ya ba da wuyan ɗauka sannan duk da matsayinmu bai wuce matsayi biyu ba na lipton a dangwala a zuba a shayi mu sha a sha a cire a yar bai kuma wuce matsayin kyandir ba kunna wuta ya narke a jefar ya haska kanka ya haska kaka kai ya narke a cire a kan kare a jefar duk da hakan dai zamu magana tunda mun riga mun yi magana lokacin zaɓe da mu aka fito aka komai muka ce sai wani sai wani sai wani sai wani a cikin mutanen da wayannan abubuwa suka faru da su a maiduguri ina da yakinin idan mutum dubu ɗari aka kashe a al'ummar maiduguri wallahi wallahi wallahi billahi azima mutum dubu casa'in da tara buhari suka zaba a tattare da yakinin cewa za ka kare musu allah zai tsare musu kuma za ka taya su matsayina na Eh, wanda ya ɗauki amanar kansa ya danka maka ya danka wa ubangiji ya danka maka matsayina na wanda ya ɗauki amanar masoyansa ya danka wa ubangiji ya danka maka dole sai na yi magana sakamakon masu sannawa suna nan suna zuba ido su ji me zan ce girma shugaban ƙasa ka naɗa wakilci a arewa mai matukar yawa amma kuma har yanzu hankalin mai yankan ka ba. yana kan kabar kawai baya tunanin rina wayannan mutanen da aka nannaɗa da kuma kai kanka da kake shugabantar mu da kuma mu kanmu talakawa ya kamata kowa ya abin da idan Allah ya tsaye da shi a gabansa ya tambaye shi ya aka yi kaza ya aka yi kaza kana da abin da za ka gaya masa mu matsayin mu. duk abin da za mu kana da yancin ka gyara tun da an baka ya ragamar rayuwar da komai da komai a gaban ka ga dama za ka dama za ka kau da kai masu bindiga daɗi da masu kashe-kashe da waye su da kashe wanda suka ga dama amma fa su sani da su kansu da kai kanka duk ran da wani ya mutu kai ma fa kwanakin ka sun ragu gobe ma idan wani ya mutu kai ma kwanakin ka sun ragu da wayanda suke fitowa su ce ana gobe za mu fito mu karkashe mutane kaza kaza kaza kaza ko jibi za mu fito mu karkashe mutane kaza kaza kaza to jibin nan fa sun ƙara rage kwana biyu a cikin rayuwarsu su ma kabarin suke kusanta ba a yi wata duniyar da bayan sun gama karkashe mu za su gudu su buya ba ba kuma a yi wata duniyar da aka ce in nan ba ta yi ma daɗi ba can ja ka tafi can ba a mutuwa ba wannan duniyar so mi abin da idan Allah ya tsai da mu ya tambaye mu muna da abin da zamu gaya masa tunda kullum nafsin za'iqatul maut an riga an sarka ba mana wata riga ce mara wuya da lokacin ka yayi za a ma wuya kawai a saka maka ita <clears throat> wayancan da suka mutu ba wai Allah ne baya son su ba da aka yayyanka suka mutu ya ma fi mu san sa tun da shi ya kira kayansa daidai lokacin mu ma da muke zaune ba fins muka yi ba da lokaci ya yi ko da ciwo ko ba ciwo ko da yanka ko ba yanka ko da harbi ko ba harbi sai mun tafi masu harbin nawa ne suka mutu ba tare da an harbe su ba ma sun fi shurin masaki a duniya sun mutu ba tare da an harbe su ba saboda lokacin su yayi sun manta wayancan lokacin suke cimmawa so da girma shugaban kasa wannan itula'in ba da ka yake faruwa ba ba da 'ya'yanka yake faruwa ba ba da ka ba wanda ya shafe ka ma ba da shi wannan itula'in yake faruwa ba kana da kuɗin da idan ka gama mulki za ka tafi ka bar kasan nan ma ka tafi wata ƙasa ka je ka zauna tunda na ji ana yi ma ta yi da yawa da yawa to amma fa a sani in an tafi wata ƙasa an je an zauna ba fa aljanna aka tafi aka zauna ba kuma ba a isa a ce mala'ika jirgi yake hawa ya je ya ciri rai ba balle a ce eh, eh, bari a kyale shi wannan ai za mu hana jirgi tashi ba ya tsawa shi mala'ikan mutuwa ba jirgi yake hawa ba balle a ce za a hana jirgi tashi duk inda ka je sai ya je ya ɗauko ranka koma ina ka tafi so tsira da tunanin za mu tsira da rayuwarmu ya sa muna mantawa da waye ubangijinmu ɗaukar amana mu danka wani da yadda da shi da kaza da kaza ta sa yana kallon ta isa sai lokacin da mutum zai mutu yake gane cewa shi ba komai ba ne matsayina na mai magana da yawon masoyana masu yawan kimanin sama da miliyan ɗaya ko da ɗoriya ina mai jajanta wa'ancan kuma ina mai kira ga shugabanninmu da sigara? da sigara sigara tun da damar sigara kafin damar ta kubce in ta kubce suna muna cikin iftilai. faduwar guzuma ake in ta kubce ya kwance za a yi uwa kwance don in ubangiji ya tashi yin gyaransa wallahi tallahi ya shafi kowa ya shafi kowa da mu da 'yan kudu dukanmu al'umma da ya ce yare ne muka bambanta kawai sai kuma addini mun bambanta yare mun bambanta addini amma a kasance asar mu daya kuma kar ka manta mu da kai muna zaune a bila muka zauna muka ci abinci ka ce mana wannan shekara hudun da za a shiga ta yan arewa ce so yan kudu shugabannin su sun hau sun musu mu yan arewa eh, shugabannin mu sun hau sun juya sun yi wa kudu ya ilahil alamina to mu me ya rage mana mu ɗauko abinci za mu ci kawai a zuwa ɗauke kwanan a ce ba za ku ci ba shi ya rage mana kawai babu muga ga ka bane mai girma shugaban ƙasa mun ga kokarinka amma lallai lallai inda hali ya kamata ka ƙara ka kara dagewa ka kara dagewa don a cikin waɗanda suke magana da eh, yawunka na ji wani ma cewa me yasa ba su je sun nemi izini ba suka fita suka tafi noma wata sabuwar doka ce ta fito daga bakin eh, hannuna mai kafaɗa wai me yasa ba je an nemi izinin gwamnati ba suka tafi noma dokar da ba mu da labarinta to kai wannan mutum da kai wannan magana ina mai baka shawara ina mai eh, baka shawara da harshe mai kaushi ba mu za ka zo ka gaya wannan maganar ba ba kuma talaka za ka gaya wa ka ce wai me yasa bai je ya nemi izinin gwamnati ba zai tafi noma tun lokacin manzon Allah ake mulki in ba ka da tarihi ka tambaye mu sai mu taru mu baka tun lokacin manzon Allah yake mulki wani talaka aka ce sai ya nemi izinin wane sannan zai tafi ya je ya nemi abin da zai sa a cikin sa wa aka biyo gida aka raba abinci aka ce gashi ku ci talakawa ku ci to shawarar da zan baka a nan mu ba mu da kunnan jin wannan kalmar taka saboda haka sai kai maza maza maza maza maza ka garza ya ka gaya wa ubangiji shi me yasa ya bar talakawa suka tafi ba su nemi izinin gwamnati ba suka tafi kaza a nan za mu gane cewa kai jan wuya ne kai mai jan ido ne a nan za mu gane cewa ka kai ba mu za a gaya ba a yi dama mu farcen mu bai kai na susa ba ba mu da wuyan ɗaukar wani nauyin amma kowane nauyi ka ɗauko ubangiji zai iya ɗauka kuma ka tanada abin da za ka gaya masa kafin ma ka je wajensa don dole sai ya tambaye ka akan wannan maganan ma da kai sai ya tambaye ka saboda kawai kana jin daɗi ana cikin jin daɗi da kai ana cikin kaza ana cikin kaza har kai za ka bude baki ka ce wa talaka haka lokacin zaɓe ka gaya masa duk waɗanda suke kewaye da gwamnati ka kafitaninsu tun daga sama a ƙasa na yi ta wawa kowa da kowa ba wanda ya yi abin da talaka yake yi ba wani mai taka rawar gani irin ta talaka talaka ne mai tura mota duk gaba ɗaya 'yan baya 'yan abu ya rima a sha ne amma kuma talakan suke fankama to idan ubangiji ya ce ya ce a kwaso min ran talakawar najeriya ranka ta duka a kwaso su gabaki daya a kwashe su wa za a mulka wa za a mulka a kwaso ran talakawan duka a bar shugabannin wa za a mulka akwai mutanen da an maida iyayensu marayu an maida 'ya'yansu marayu an maida matansu zawarawa wasu an kashe musu 'ya'ya wasu an kashe musu mata an maida mazansu gwagwaye to su mutanen nan ya za su yi da rayuwarsu wa'annan marayun da aka bari a can a zazzauna a zazzauna a zazzauna a yan mutsi mutsi mutsi mutsi mutsi billahi lazi la ilaha da mu da yan uwanmu da ƴaƴanmu da jikokinmu da duk wani mai yawan rai in dai har shugabanci bai yi wani abu akan wayannan yaran ba wallahi sun matallahi na rantse da girman Allah ba a isa a sha ruwa wani lokaci ba Allah ka kiyaye mu Allah ka kare mu Allah ka tsare mu Ubangiji Allah ka ya kai wa waɗanda suka tafi musulmai yan uwanmu ubangiji allah ka ba wa yan uwansa haƙurin jure rashi ka ba su danganar jure rashi ubangiji allah ya sauya muku da abin da ya fi muku alkhairi ubangiji allah ya zama gatonku ubangiji allah ya zama sauƙinku ubangiji allah ya zama hannun dafawarku ya zama bangon ku ya zama ruwan shanku ya zama abincinku allah kuma ya dora muku dangana da abin da ya faru da mantuwa da abin da ya faru kuma ya wanke muku ranku daga bakin da yake da shi uwana assalamu alaikum mai magana a doji sagonja na gode